Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Sauda Kabir da saura abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya ta Alhamis ga kanun labarai. Afirka ta kudu ba za ta tsoma bakinta kan shirin ba wa turawa tsirarru mafaka da Amurka ke yi ba. Zambia ta soke shirin ƙara wa'adin tsarin karɓar bashi daga IMF. afirka ta tsakiya ta gayyaci shugaban rasha gwamnatin birtaniya ta zanta da trump game da matsayarta kan yankin greenland To madalla idan mun shiga cikin taskar rahotanninmu kuma. Masu ruwa da tsaki a kan lamuran siyasa sun fara mai da martani a kan matakin da ministan labarai da wayar da kan jama'a na Najeriya Alhaji Idris Malagi ya ɗauka. Na korar ɗaya daga cikin ma'aikatansa Daga jihar Gombe kuma ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta ce za ta fara ɗaukan matakan yin inshora ga membobinta. Comrade Alhassan Yahaya Abdullahi wanda shine shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa ne bayan haka yayin ba da tallafi na naira miliyan 14 ga iyalan 'yan jarida bakwai da suka rasa ransu a makon da ya gabata a Gombe. A bayan waɗannan rahotanni muna tafi da shirin amfanin ilimi aiki da shi. Kada a mance muna tafi da filin labarin wasanni to amma duka sai bayan mun je da duniyar ta kwana a cikin labaran duniya. Assalamu alaikum. Hukumomin Amurka da na Afirka ta kudu sun cimma yarjejeniya bayan wata ganawa ta sirri a ƙarshen watan Disamba cewa za a bar Amurka ta ci gaba da shiri mai ɗauke da ƙalubale na kawo turawa a matsayin 'yan gudun hijira a cewar wani takaitaccen bayani kan ganawar daga kamfanin dillancin labarai na Reuters. ganawar ta biyo bayan da hukumomin afirka ta kudu suka farma wani sansani na tantance 'yan gudun hijirar suka kuma kama waɗanda aka ba kwangilar aikin abin da ya jawo zazzafin martani daga fadar washington Trump ya dakatar da ɗaukan 'yan gudun hijira daga faɗin duniya lokacin da ya hau kan karagar mulki a karo na biyu. Amma makonni bayan nan sai ya tsara shirin ɗauko turawa 'yan asalin afirka ta kudu zuwa amurka a matsayin 'yan gudun hijira inda yake ikirarin suna fuskantar matsi a ƙasar da baƙaƙe ke da rinjaye gwamnatin afirka ta kudu ta musanta wannan zargi Gidauniyar kuɗi ta duniya wato IMF ta ce ranar Laraba ƙasar Zambia ta soke shirinta na ƙara wa'adin tsarin karɓar tallafin bashi daga IMF ɗin kafin lokacin da wa'adin zai cika a ƙarshen wannan watan. wani mai magana da yawon gidauniyar ya ce a da hukumomin zambia sun buƙaci a ƙara wa'adin da shekara ɗaya amma tuntuni sun sanar da jami'an imf cewa ba za su buƙaci hakan ba an yi yarjejeniya a kan wannan tsari ne a shekarar 2022 domin taimakawa zambia ta farfado da iya biyan bashi bayan da ta kasa biya kan lokaci Zambia ta yi fatan ƙara samun kusan dala miliyan 145 idan an ƙara wa'adin. Ba a dai ba da wani dalili kan soke ƙara wa'adin ba abin da ke zuwa lokacin da gwamnatin shugaba Hakainde Hichilema ke shirin gudanar da zaɓe a watan Agusta yayin da take fama da hauhawar farashin kayayyaki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a Washington DC. Shugaban ƙasar Afirka ta tsakiya wato Central African Republic, Faustin Archange Tudera, da ya sake cin zaɓe kwanan nan ya gayyaci shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya kai masa makasarsa ziyara a cewar kafar yada labarai ta Rasha TASS ranar Laraba. A shekarun baya bayan nan Tudera ya kulla alaƙa da ƙasar Rasha inda a shekarar 2018 Central African Republic ta zama ƙasa ta farko a Yammaci da tsakiyar Afirka da ta fara gayyatar mayakan Rasha na Wagner yayin da ƙasar da ke yawan fama da rashin kwanciyar hankali ke neman daƙile ƙungiyoyin 'yan tawaye. A wata tattaunawa da yi da bidiyo da kafar yada labaran Rasha ta TASS, Tudera ya kira Putin a matsayin nagartaccen shugaba inda ya ce Putin na bawa alaƙarsa da gwamnatinsa muhimmanci. Gwamnatin Birtaniya ta ce ranar Laraba Prime Minister Keir Starmer ya tattauna da shugaban Amurka Donald Trump kuma ya bayyana matsayarsa a kan yankin Greenland. Shugabannin biyu sun zanta kan aikinsu na haɗin gwiwa don kame tankar da kwamai na Marinara. Ci gaba da ake samu a Ukraine da kuma kai farmaki da Amurka ta yi a Venezuela. Starmer ya ce yana goyon bayan ƙasar Denmark a ƙoƙarinta na kare Greenland, inda ya ce ba wani wanda ya cancanci ya ce ga yadda makomar yankin zai kasance bayan da Trump ya ce yana buƙatar wajen don girke dakaran tsaro. Ƙazamin faɗin da ake gwabsawa a tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawayen Kurdawa a birnin Aleppo da ke arewacin ƙasar Sham ya kori dubban mutane daga cikin gidajensu a jiya Laraba. wannan faɗan da kuma kalamun da sassabi ke yi na zargin juna da sake tayar da fitina suna nuna alamun ƙarin muni saɓanin da ke tsakanin gwamnatin ƙasar da kuma mayakan kurɗawa waɗanda suke ƙin yarda da shiga cikin babbar rundunar sojojin ƙasar ta sham a ranar talata ne mummunan fada ya barke a tsakanin sojojin gwamnatin sham da na 'yan ƙungiyar sdf ta kurdawa a bayan da wannan fada ya lafa a cikin daren na talata an sake komawa ga musayar wuta jiya laraba da safe inda zuwa tsakar rana abin ya yi tsanani wani kakakin ma'aikatar kiwon lafiya ta aleppo ya ce an kashe fararen hula hudu ran talata aka raunata wasu fiye da ashirin da hudu ya zuwa jiya laraba wasu majiyoyin tsaro kuma sun ce an kashe mayaka biyu Hukumar kula da ayyukan jin daɗin jama'a ta faɗa jiya Laraba cewa mutane fiye da dubu arba'in da biyar sun gudu daga gidajensu a Aleppo, mafi yawa daga cikinsu kuwa sun doshi Afrin ne da ke arewa maso yamma daga nan. Wasu majiyoyin tsaro biyu na Sham sun faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa suna sa ran sojojin gwamnati za su kai wani gagarumin farmaki a cikin birnin na Aleppo. Sauda Kabir kenan ta karanto mana labaran duniya. To madalla, masu ruwa da tsaki akan al'amuran siyasa sun fara mayar da martani kan matakin da ministan labaru tare da wayar da kan jama'a na Najeriya wato Idris Malagi ya ɗauka na kora ɗaya daga cikin ma'aikatansa saboda ya alakanta shi ministan da tsayawa takarar gwamna a shekarar 2027 a jihar su ta Niger. ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Da tsakiyar ranar Laraban nan ce dai mataimaki na musamman akan yada labarai ga minista Malagi wato Malam Rabiu Ibrahim ya fitar da wata sanarwar cewa ministan ya dakatar da ɗaya daga cikin hadimansa. mai suna Sa'idu Inagi saboda ya fitar da wata sanarwa ta kafar sada zumunta da ke nuna cewa ministan ya shirya tsaf domin tsayawa takarar gwamnan Niger a shekara ta 2027. Malam Sa'idu Etsu tsohon ɗan takarar shugabancin jam'iyyar APC ne a Najeriya. Ya ci matakin da ministan ya ɗauka ya yi daidai domin yanzu da sauran lokaci. bayanin shi ministan wanda SA shi ya fitar ya ce wa shi minista da gwamna suna da cordial relationship na aiki tare kuma yanzu na shi minista ne kuma wanda ba zai bari abu ya kawo tsakanin shi da gwamna ba. Wannan yana nuna kenan shi minista ba zai takara gwamna ba a 2027. To, kaga in minista na da niyan takara kuma ko ana gaya mai cewa zai takara ba zai fito da sauri ya musanta labarin ba zai dan bari ya ji ra'ayin mutane. To shi ma dai dattijan siyasa a jihar Niger Alhaji Awaisu Giwa Kuta ya ce matakin da ministan labaran ya ɗauka ya yi daidai domin yanzu jihar Niger zaman makoki ake na fitinar 'yan ta'adda da suka addabi jama'a ba batun mukamin siyasa ba. wannan matakin da malagi ya ɗauka abin da ya kamata duk wanda yaran zamani masu so su haɗa fitina irin shi ne kamata kowa ya ɗauka ba ma malagi ba wa irin hali da muke cika a ƙasar nan ana maganar zaman lafiya inda za a zauna lafiya mu mutanen Najeriya muna fama inda za mu mu zauna lafiya to amma ba ka tunda tunda siyasa ne yana da eh, haƙƙi shi yaron ya faɗi abin da yake bukata tunda ba mamaki shi yana bukatar malagin ne a a samu canji. Ko yana bukatar malagi abin da ya kamata 'yan Najeriya ko kuma 'yan Niger su yanzu na irin matsalar da ke tattare da mu. Ya kamata mu dakatar da kowane magana sannan kowa mu fuskanci abin da ke tare da mu. To amma a nashi gefen jigon jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya Honorable Yahaya Ability ya ce akwai kuskure babba da minista Malagi ya tafka a daidai wannan zamani na siyasa. duk da cewa jihar Niger na cikin yanayi na masifar 'yan bindiga. muna duba ya kamata ka ta shi ya kira shi a gehe sai ya nuna mai wannan abu da kai kayi kuskure ko kuma ba ma kuskure bane eh na ji amma ba yanzu ba lokaci bai yi ba amma nan take ka ce ka ɗauki matakin ka ce ka kore shi to muna duba akwai kuskure siyasa ake yi ba wani abu ba in ma wani abu tsakanin kai da shi ne hadibin ka ne. to amma wasu na ganin yanzu a jihar ne jama'a tana cikin zaman makoki ne ba yanzu ne ya kamata a bullo da wayannan abubuwa ba. eh ni kaina an ka tambaye ni zan iya cewa haka a ta mu kanmu yan adawa mun san cewa muna zaman makoki. bai dace magana siyasa ba amma yau da ka hito ga manuhana ba ka fahimci manuhana ba sai ya kira shi bai kamata matakin kora ya zo ba. A zaben shekara ta 2023 dai Minista Idris Malagi ya yi takara ta gwamnan jihar Niger a jam'iyyar APC, inda gwamna Umar Muhammad Bago ya kada shi a zaben fidda gwani. Mustapha Nasiru Batsari, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Mina a Najeriya. bar gida gida ya bar shi. Bi kasar nan da kyau da girma kuɗi sarauta akwai da dama idan ka zo bangaren siyasa 'yan siyasar akwai su suma 'yan Najeriya mu da Allah musu kasar mu kasa mai girma Najeriya kasar mu da gado Najeriya mu kasa mai girma 'yan Najeriya mu so juna musu kasar mu ta gado san so ku biyo ni yara da manya ku zo ku je ni ku zo ku zo ku zama da mini tsani wanda zan hau in yi bayani mu nuna cewa mun san kasar mu muna da kishi akan kasar mu Najeriya mun soki ɗan Najeriya mun gode. a gaida Mustapha. Ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta furta ƙudurin yi ma membobinta inshora na lafiyar jiki da kuma na rasa rai a bakin aiki ko a hatsari. biyo bayan mummunan hatsarin motar da ya ɗauki rayukan 'ya'yan ƙungiyar da dama a jihar Gombe. Kwamrar Alhassan Yahaya Abdullahi wanda shine shugaban ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa ne bayan haka yayin ba da tallafi na naira miliyan sha hudu ga iyalan 'yan jarida bakwai da suka rasa ransu a makon da ya gabata a Gombe. Na farko zan yi amfani da wannan dama na yi godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Gombe wadda magana ta gaskiya ya nuna ƙwarewa da kuma jajircewa da kuma wato taimakawa a dalilin wannan hatsari da muka samu wanda ya yi sanadiyan rasa wato membobin mu guda bakwai a tun lokacin da abin ya faru gwamnati ta ba da dama ta ba da dukiya ta ba da lokaci ba matsayin mu na shugabannin yan jarida na ƙasa muna yawan mai girma gwamna godiya kuma abu na gaba shine muna so mu kawo wani tsari domin mu ga cewa ya ce gaya wurin inganta aikin mu a matsayin mu na shugabanni muna so mu kawo tsari na inshorar lafiya na 'yan jarida da kuma na inshorar rai inshorar na lafiya na 'yan jarida zai taimaka gaya wurin kashe kudade a dalilin wato idan jinya ya riski mutum kenan shi ma jawabin sa shugaban hukumar gidan talabijin na NTA Gombe Malam Abubakar Adamu ya bayyana cewa a madadin babban manaja na NTA suna miƙa godiyarsu bisa wannan tallafi wannan ibtila'i da ya afka mana a matsayin mu na 'yan jarida da kuma musamman mu NTA Gombe wanda bakwai daga cikin wanda suka rasu daga NTA ne game da wannan tallafi da eh, girma gwamnati ya bayar yau da safen nan nake magana da babban darakta jiran nawa nake gaya masa gashi gashi abin da zai faru ya ce to in na zo in gaya wa mai girma gwamna cewa da son samu ne da ya so a ce yana to amma na saboda ba yadda za a iya zo a wannan lokaci idan na zo in gaya mai girma gwamna NTF ba abin da za ta ce sai godiya ga gwamnatin jihar Gombe saboda duk abin da ya kamata a yi na kara a riga an yi iyalan waɗanda suka amfana da wannan tallafi sun bayyana mana cewa sunana Ummi Haruna ba abin da za mu ce wa gwamnan jihar Gombe Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara masa jinkan al'umman kasarsa ni ne da suna injiniya Charles Mahawai zabe ni ne brother na late mrs judy kutus na ji daɗi wannan abu wannan take da gwamnati ta ɗauka tun daga ranar da abun nan ya faru wato daga wurin tattaro wannan jiki daga asibitin billiri zuwa gombe haka a yayin da kuma gwamnati ta sa hannu cikin tallafa ma waɗanda suka ji ciwo wanda nan suka suna asibiti gaskiya abu ne mai kyau kuma abu ne wanda kuma mun Eh, muna godiya wa gwamnatin jihar gombe tun farko a jawabinsa sakataren gwamnatin jihar gombe wanda ya wakilci gwamna muhammadu inuwa haya yayin ba da tallafin ya bayyana cewa wannan tallafi an ba da shi ne don rage radadi da kuma zama makoki ga iyalan waɗanda suka rasu girma gwamna muhammadu inuwa haya ya ce muna muku yadda ya kaɗu ya ce mika ta'aziyar shi na musamman wa shugaban yan jaridu kuma ya ce ya san lallai da kuke nan kuma ku yarda cewa al'amari irin wannan da Allah. Gwamnatin jihar Gombe dai ta ba da naira miliyan goma sha hudu da nufin kowane marigayi zai samu naira miliyan biyu domin gudanar da jana'iza da kuma zaman makoki a 'yan jarida bakwai da suka rasa ransu a makon da ya gabata hanyar dawowa daga aure a garin Kaltungo. Aliyu Balagirangi GTA Hausa Amurka ke magana daga Gombe a Najeriya. Duniya. Duniya. ko an mutu ya huta ko an mutu ya huta mutuwa rigar ya nuna mutuwa rigar wannan mutuwa rigar wancan mutuwa rigar wancan mutuwa riga ta ce da da hali wallahi kawo ku ni da na dana. A gaida Aliyu Bala Girange kada a sha'afa da cewa shirye-shiryen nan suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana. A halin yanzu ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau, ta da fatar an wayi gari lafiya. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Idan har kuna bibiyar mu sau da kafa, za ku ji ƙarin bayani akan yadda ake gudanar da karatu da hanyoyi da ake bi wajen shirya jarabawa ga ɗalibai a jamhuriyar Nijar. darasin kwacen ma yara ne an aka yi jaraba ɗin bapc gaba ɗaya sai gwamnati hiddo takarda ya ce to a wani lokaci zai yi jarabawa to an aka jaraba masu kwazo masu hazaƙa musamman ta fannin ko zane-zane da mathematics da physics to su ne ake ɗauka ka kowace shekara ana ɗauka ɗalibi abinda ake ɗauka ko ɗalibi 120 ake ɗauka to sai aka riga bayo shekara hudu sai a an ga ruwa wannan abin saboda akasari yau wanda ke aiki cikin ofishi ofishi da yawa kuma masu koyawa amma haka cikin university aka gani a wannan abdara wannan wannan kirkira da wannan lisir excellence da aka yi yayi tasiri sai aka ce to kuma ita ma nan da shekara hudu da sai aka yi kira ta tasawa kenan yau muna da shi muna da lycée d'excellence guda biyu guda tana birnin yamai kuma kowace tana da ɗalibi ko masu shiga hada kenan 120 kenan yawa sj jariri labo kamar wannan matsala a yau za a iya cewa ana iya danganta ta daga yadda su yaran da suka kammala karatu a fannin kimiyya akasarinsu sukan e, tafiya ne su yi aikin kimiyya su yi ilimi mai zurfi a maimakon a ce sun bi fannin koyarwa ta yadda za su kasance malaman makaranta a ƙarshe? e ka san a kowane lokaci aka ce da ka je ka samu horo ita a bangaɗin eh, e-, Ecole normal superior mm. sai a baka matricule in aka baka lamba kenan an ɗauke ka kai tsaye ka zama na dindindin kenan aka baka wannan shi na bada kwacen ma hazaka kuma ya sa mutane suna yin shi to nan yanzu ya kai shekara hudu kenan da wannan abun aka tseda shi kenan ka gani shine ke sa ko can ma mutane me yasa suke tahiya ko can dan sun ko abun an aka yi in suka je suka samu horon aka ba su diploma din su kuma za a ɗaukar su aiki zai ba su dama kuma su kula da iyalinsu su kula da yan uwansu kuma zai sa kuma gaba ɗaya su da kansu a darata su akasari yanzu wanda ke da kwai masu koyarwa 'yan kwantara ne gaba ɗaya za ga masu koya kwan matematika ɗin da fizik ɗin gaba ɗaya akasari ba dan suna son aikin ba dan ba abin yi ne sai ya ba su dama suka tai suna yi amma yau inda a ce sun samu abin da ya haka nan to barin shi zai saboda kuma yau wasu shekara shirin sha biyar wasu sun kai ishirin ba a ɗauke su ba aiki nake ganin babu hazaƙa da za su gwadawa sosai ana dai ne za ka taya kana aikin ka babu kada albashi ba kada kwanciyar hankali kuma talauci da kuma fatara sun maka tutu to da yawa nake ganin shine ke sa ba su ba da himma ba su ba da kokari amma kuma da yawan su ba su da kwa diploma da zai ba su dama su je su koya cikin azuzuwa tun daga cgm har zuwa terminal. Hmm, rashin kamar samun kyakkyawar kulawa ko kuma baiwa malaman makaranta matsayi ah, mai mahimmanci a ah, nan Nijar. da watakila rashin samun albashi eh, na kirki mai tsoka da mm, ko kuma irin yadda ake cewa fiti da servo din nan yadda malaman eh, eh, ma'aikata kan fita daga kasashensu su tafi wasu kasashe don neman kyaukyawan yanayi bai su taimaka ba wajen karancin wannan matsala ta karancin malamai a makarantun sakandare e eh, koyin da ka hidi akwai kamshin gaskiya cikin abin da ka hidi kaga mu a lokacin da aka koya mamu to aka akasari wanda suka koya mun samu ma wasu wanda ake ce ma kofiran a wani lokaci kana ganin ko akwai alakan mu da mu da kasashen waje kan wani lokaci inda ni na yi karatu ma ana samun ko beninuwa haka ana samun amurkawa ma sun zanki kawo wani tallafin su wani lokaci ana suna koyar da mutane to da ke ganin shi ne ya yanzu abubuwan da ke da kwaikwatin lokacin da aka samu juyin juyi hali musamman 1990 eh, kenan 1990 shine ya kawo duka abubuwa da yawa aka ce to ka ba kawo mahimmanci sakandari da makarantu na shara fage sai aka ce a ba firamare kaɗai to shine gurbatar da abu duka gaba ɗaya shi kuma mushan ya samu horo ba shi kuma yaro in bai da horo wanda ya sami na kwarai kuma a wani lokaci akwai laboratoire laboratoire wanda ke baka dama sai ka so abu in ka shiga cikin laboratoire in ka diba gani aka kwatanta ma mu she kwatanta ma sai kana son kai ma ka za mu to bayyuwa ku zama ku duka mushannin lakwal akwai wanda bangare bangare suke sha banga amma a wani lokacin da zai mu ce alhamdulillah tunda muna da su mushannin to akasari sun tera taya Masu sauraro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin a wannan safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin abokan aikinmu musamman su lemunmu ni barma muke fatar ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ni da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis Masu sauraro ga labaran wasanni daga bakin Bala Ɗahiru Hassan wanda aka fi sani da sunan Bala Branko. Hukumar kula da wasan kwallon ƙafa ta Najeriya NFF ta amince da biyan ƙarin albashi tawagar kungiyar kwallon ƙafa ta Super Eagles kafin wasannin kwata final za su yi da kasar Algeria a gasar cin kofin kwallon ƙafa ta nahiyar kasashen Afirka da ake fafatawa a can kasar Morocco. Wannan ya biyo bayan rahotanni da ke cewa ƙungiyar ta dakatar da atisayenta da kuma tafiya inda za ta fafata wasa da wuri saboda rashin biyan ƙarin albashi wato bonus bisa nasarorin da suka samu a wasanni guda hudu da tanzania da kuma nasarar da suka samu da tunisia sai uganda da kuma na mozambique tsarin ƙarin albashi an tsara shi ne bisa mataki-mataki don karfafawa 'yan wasa a duk lokacin da suke wannan gasa suka kuma samu nasara a matakin wasannin rukuni kuwa da kungiyar ta kasance na ɗaya a rukuninta kowane dan wasa da samu dala dubu talatin wasanni da aka yi na kihuwa ɗaya na ƙungiyoyi sha shida kowane ɗan wasa da samu dala sha biyu da dubu ɗari biyar sai kuma a nasarar da kungiyar za ta yi a wasan kwata idan har ƙungiyar sun samu nasara kowane ɗan wasa zai samu dala sha biyar dukkanin nasarar da aka samu a wasan kusa da na ƙarshe wato semi final kowane ɗan wasa zai samu dala dubu sha bakwai da ɗari biyar don har tawagar ƙungiyar ƙwallon kafa ta najeriya ta samu nasara a wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon kafa na ƙasashen afirka kowane dan wasa zai samu dala dubu ashirin bugu da ƙari dukkanin dan wasan da ya jefa ƙwallo a wasannin zai samu dala dubu biyar a wasan rukuni ƙwallon da aka yi shi a wasan zagaye na sha shida kuwa kowane ɗan wasan da ya zira ƙwallo zai samu dala dubu goma wanda ya kai ma kimanin dala dubu din zuwa yanzu idan najeriya ta samu nasarar lashe gasar cin kofin ƙwallon kafa ta nahiyar ƙasashen afirka kuwa jimillan kuɗin da kowane ɗan wasa zai samu wanda ya zamo ƙari ne akan albashinsa shine dala dubu ɗari da sha biyu da ɗari biyar wanda wasu kyaututtuka da za a yi najeriya dai a ranar asabar za ta fafata da ƙasar algeria a wasan kusa da na kusa da na ƙarshe wato kwata final Za mu leƙa can nahiyar Turai za mu fara da gasan Premier League na kasar Ingila inda ake mako na 21. Ajiye dai Manchester City sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya tsakanin da Brighton and Hove Albion. Everton ita ma sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin ta da Fulham kuwa ta doki Chelsea ne da kwallo biyu da ɗaya. Crystal Palace kuwa sun tashi can jaras babu ci tsakanin su da Aston Villa. Brentford kuwa ta lallasa sandalar ne da kwallo uku da nema. yayin da kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta doke Tottenham da kwallo uku da biyu. Ita kuwa Newcastle sun tashi can jaras uku da uku ne tsakaninsu da Leeds United. Manchester United su ma sun tashi can jaras biyu da biyu da Burnley. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To a halin yanzu ga sauda da tun labaran duniya. Hukumomin Amurka da na Afirka ta kudu sun cimma yarjejeniya bayan wata ganawa ta sirri a ƙarshen watan Disamba cewa za a bar Amurka ta ci gaba da shiri mai ɗauke da ƙalubale na kawo turawa a matsayin 'yan gudun hijira a cewar wani takaitaccen bayani kan ganawar daga kamfanin dillancin labarai na Reuters. Gidauniyar Kuɗi ta Duniya wato IMF ta ce ranar Laraba ƙasar zambia ta soke shirinta na ƙara wa'adin tsarin karɓar tallafin bashi daga IMF ɗin kafin lokacin da wa'adin zai cika a ƙarshen wannan watan. Wani mai magana da yawon gidauniyar ya ce, a da hukumomin zambia sun buƙaci a ƙara wa'adin da shekara ɗaya, amma tuntuni sun sanar da jami'an IMF cewa ba za su buƙaci hakan ba. Shugaban ƙasar Afirka ta tsakiya wato Central African Republic, Faustin Archange Tudera, da ya sake cin zaɓe kwanan nan ya gayyaci shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya kai masa makasarsa ziyara a cewar kafar yada labarai ta Rasha TASS ranar Laraba. A shekarun baya bayan nan Tudera ya kulla alaƙa da ƙasar Rasha inda a shekarar 2018 Central African Republic ta zama ƙasa ta farko a Yammaci da Tsakiyar Afirka da ta fara gayyatar mayakan Rasha na Wagner yayin da ƙasar da ke yawan fama da rashin kwanciyar hankali ke neman daƙile ƙungiyoyin 'yan tawaye. Gwamnatin Birtaniya ta ce ranar Laraba, Prime Minister Keir Starmer ya tattauna da shugaban Amurka Donald Trump kuma ya bayyana matsayarsa akan yankin Greenland. Masu sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirma na wannan lokaci sai can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar, karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga mai sauraronmu Tijjani Muhammad TG. na unguwar Ɗanjuma Goje Jahun a Yakubu da fatan kuna nan lafiya. Yanzu a madadin Sauda Kabir da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne daga nan birnin Washington DC ke cewar mu